وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق waɗannan masu ƙareta annabi Muhammad ba komai suke jira ba face ai busa ta biyu a cikin ƙaho wadda babu komai zuwa duniya daga ita sai azaba ta afka musu matuƙar suka mutu akan ƙaretawarsu